يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما ثم ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau litinin muna yammaci na sha bakwai ga watan ramadan bayan jira mai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1443 wannan yammaci ya dace da bati na sha takwas ga watan hudu shekarar 2022 ubangiji muke roƙo idan zan mu duniya da lahira karatu da muke yi na tafsirin littafin Allah cikin wannan wata mai albarka yau da mu daura daga wajen da muka tsaya jiya mun karanta daga aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da ta amma Allah subhanahu wa ta'ala aya ta hamsin da biyar ke cewa إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ka tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake fara annabi Isa inni mutawaffika lallai dan karbi rayuwarka da kuma na wata suke cewa ma'ana abinda ake nufi da al-mutawaffika nan shine ma'ana baki kawai fana Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati najat mana miya. da fana Allah subhanahu wa ta'ala وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ذاك آية سنة مغنى كان الذي الله سبحانه وتعالى zai ɗaukaka annabi isa alaihissalam zuwa sama sannan allah subhanahu zai tsarkake annabi isa alaihissalam daga dukkan wata dauda daga dukkan mutane suka kafinta. sannan Allah kuma ta zai sanya wanda suka yi imani da annabi Isa alayhi salam zana sama wani taskafar cewa Allah subhanahu wataala a cikin ayoyi na suratul nisa Allah ke cewa qawluhum inna qatal masiha Isa ibn Maryam da kuma maganar da nasara suke cewa lalle sun kashe masihu Isa dan Maryam Allah yake cewa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su rataye shi wa su gicciye shi ba walakin shubbiha lahu sai dai wani mutum ne aka kamanta musu shi ya kasance suka kama annabi isa suka kashe wa ma qataluhu yaqina ba su kashe annabi isa ban rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗaukaka annabi isa zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne hakiman mai hikima sai Allah ya yake cewa ilmin ahlul kitabi babu wani cikin ahlul kitabi illa la yu'minanna bi qabla mawt fate sai ya yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa wa yau malƙiyamati ya kunu alaihim shahida ranar tashi alƙiyama annabi isa ɗan maryam zai kasance musu mai shida to da ka yanzu allah ko ta raki cewa lalle annabi isa ne ga wuce yanzu ya kawata san siffan annabi isa alaihi salam da kuma wasu ababe da suka wuce sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wani suke magana akan annabi isa to ka annabi isa alaihi zai sauko ne bayan jujjal ya zo bayan jujjal ya zo ya yi barna a ban ƙasa za ka sai allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi isa alaihi ya sauko a nan ƙasa sannan ma da ta ne sauko ne a wajen manara bai a gabashin garin siriya sannan kuma yana saurinye da wasu kaya sannan ya aza ta faɗin shi a kan fuka-fukan mala'iku guda biyu sannan daga cikin abin da malamai suka ba suka cewa kuna nuzula huwa ala ta'ifatin masura annabi isa ɗan maryam zai sauka ne ga jama'ar nan wata allah zai taimaka sannan allah ke tuƙatar alhaq wanda suke yaƙi akan gaskiya وتكون مستمعة لقتال دجال a lokacin jama'a sun taru sun haɗu sun yi dandazo don su yaƙi bayan zilo wakta iqamatin sala sai annabi ya sa ya sauka a lokacin da ratsa da sallah ya salli khalfal amira tilka qaida annabi ya dai a bayan jagoran wannan jama'a ibnu kasir alaihi ya fada a cikin annihaya البداية والنهاية يكسوى هذا هو الأثر في موضوع نزوله في موضوع نزوله وانا أنا شين أبن دي شارع أكن أوجا دشي النبي إسان أبن يبدي سوكاك عشان دنيا أنه على المناطق البيضاء الشرقية بدمشق ما دي سوكا أو نجل أكتم المنارة البيضاء أقوش غرموش دمشق وقد رأيت في بعض الكتب na tsinkaya a cikin wasu littattafai أنه ينزل على المنارة البيضاء النبي إيسى مريم عليه السلام ليس وكاء وجد أكتب المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق لا وجهنا نعم دمشق مثلا تنقل دمشق فلعل هذا هو المحفوظ لما نطيب له كثر الله لبشر ما يكتب ولقد تشيري أمد أكادتي وليس بدمشق منارة تعلم بشرقية التي إلى جانب الجامع الأموي بالمشي أغرين دمشق معنى أغرين سيريا باب وتمنارة ذاك سنتر شرقية بل وتكي جيبا جامعنا الأمويين ملكة هذا هو الأنسى وألم وأن قاعد اتسفراتي و لأنه ينزل وقد وقيمة الصلاة تقول النبي ثالث وكاه ألوت دعان أنت رسل فيقول له إمام المسلمين في جابور مسلمية سمع عن اللغة يا روح الله يا كي روح الله تقدم قباتك من صلى فيقول تقدم أنت تسعى خيشك قبا فإنه أقيمت لك كي ولو أن صلى وفي رواية يا دعت وترواية بعضكم على بعض الأمراء شاش الخجاب ورولين وشاش تكرمة الله هذه الأمة ألا يقرأ أن الأمة محمد صلى الله عليه وسلم ابن كثير الله يجب أن يشرر رحمه ya ambata a cikin albidaya wanda haya yake cewa a zamanin shi a lokacin hijiran manzan Allah tana da shekara 741 musulmai sun ƙara sabunta wannan manaran daga duwatsu wanda suke fara wa kana bina'uha min amwalin nasara sannan kuma ginin wannan waje ya kace daga dukiyar nasara ne allazi harraqul manara wanda su suka kona wannan almanara din allati ta yasu makana wani ta kance tana bagiranta wala Allah ya ta ya kulun min dala'ilin nubuwatin zahira malam dan kasar Allah ji kan shi rahma yake cewa ta yi wani yana cikin abawa da suke ƙara nuna kalallai. lallai annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qayyada Allah bina'u hadhihi al-manarati min amwal an-nasara ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta gina wannan manara daga dukiyar nasara kai liyanzila isa bin maryam alaiha dan isa dan maryam ya sauka akan wannan munar fa yaqtul khinzir annabi isa idan ya sauko zai kashe aladu wa yaqtul salib zai karya kuras wala yaqbal minhum jizya bare karbu jizya daga wajensu ba walakin man aslam zaka wanda ya musulunta ya sha wa illa wanda nasara da yahudu ذاك النبي عيسى لم يملك وكذلك وكذلك غيره من الكفار hakan wani sau da ke cikin kafirai za ka a lokacin da annabi isa ne sako dole ya kasance kowa imani hadisi ya zo daga nawas ibn sam'an hadisi ne mai tsayi wanda yake ambata jujan yake ta tumma nuzul isa alayhi salam sannan annabi isa dan maryam da ya sauka qala yake ta idza ba'atha allah al-masih ibn maryam manzo allah yake ta idan allah ya aiko masihu dan maryam fa yanzuru inda manaratil bayda zai sauka a wajen da ake ce mai almanaratul mai zuwa gabashin garin siriya sannan kuma yana sanye da wasu kaya guda biyu sannan ya aza buka buka ya aza hannayen shi kafanin shi kenan akan fuka-fukan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala to jaridan da suka zo a cikin alkur'ani suna nuna lallai annabi isa ɗamarin da ya sauka malaki ta u fadan Allah su mata cikin sautin zukurum walan ba duri ba bunu marya ba muka minu ya sautun har zuwa fadan Allah su mata lawa inna lissa a wata tsira wa inna wuri alamun lissa wasu malamai suke cewa wannan ayoyi duka siyakin su ya zo ne akan magana akan annabi isa da maryam alayhi salam sannan a ƙarshen ayar Allah ya ce wa inna wuri ilmun lissa أي نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة علامة على قربها mana saukan isa ɗanwar annabi isa ɗanwarin kafin tashin alƙiyama wannan wata alama ce daga cikin alamar kusantowar ranar tashin alƙiyama wa ya dullu ala zalika alƙira'atul ukhra wa innahu la'alamun lis-sa'a mala abu da ke ƙara nuni a haka shi ne wata kira ta zo ta cike cewa inna wula alamun cikin fala tamtarun na biya dalili na biyu malar ta tarkin dalilan suka nuna annabi isa da maryam da suka fadin alkurani shi ne fadin allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryam wa rasul allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum har zuwa fadin allah subhanahu wa ta'ala wa in min ahli kitabi إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليه شهيدا ما لم يئن أن بركة كتفاء الآيات وأن آيوين كما أنها تدل على أن اليهود لن يقتلوا عيسى عليه السلام كما يد آية سنة نوعي سنة إشارة ذوك شوى تو يهودا بسكش أنهم الله النبي سوا ولم يصيبوا بصراته ولم تذكراته لهم بل رفعه الله إلى السماء ألا يألوك كأن النبي إذا ذو أصمني كما في قوله كما يريد كفر الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي فإنها تدل على أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام آخر الزمن وأن أيوي سنانون لليسكن أهل الكتاب أقوي وأن لا في إيماني دا النبي عيسى عليه السلام أكشن زمني وذلك عند النزول هكذا أفره a lokacin da annabi isa da wani ya sauko wa qabla mawti tanafa kafin ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kama ja'at bi zalika al ahadith al mutawatirah as sahiha kawai da sai ingatatu wanda suka zo mutawatirai daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam ibn taymiya yake cewa fi jawabihi li su'alin wujjaha ilayhi an wafati isa wa rafi yake ta alhamdulillah isa alayhi salam hayy يقول تبيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد صوت في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظر فيكم ابن مريم حتما عدلا ماذا لك يا النبي عيسى مريم ده توقعتكم ينا ميكون كي دادوك واماما مقتفا ذلك تجاور عليه عدل فيقتر الصليب فيقتر الصليب ذي كري كروس ويقتل الخنزير زي كشالدو ويضع الجزية فأنكم مدي الجزية أبن كسا ما لن يكي تيوانا مكان سيبون تيمية نعم ما لن يكي ثبت في الصحيح أنه ينزل على المناس البيضاء شرقين دمشق وأنه يقتل جدل أنه يتشير كتجوجات ومن فارقت روحه جسده لم يزل جسده min as-sama'i wa idza uhiya fa innahu yaqum min qabri malaka ta duk mutum da ya kasance ran shi ya bar jikin shi to ba zai gushe ba menene nan ya zarta sadu fita wannan cikin bulgan shi mai yana sama sannan kuma idan aka rayar da shi zai tashi a cikin kabarin shi malaka ta wannan qawlu amma fadin Allah subhanahu wa ta'ala وإذ قال, إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فهذا دليل على أنه لن يعن في ذلك له معنى فدن الله سبحانه وتعالى إني متوفيك سي آية تنونا أشياء الله سبحانه وتعالى فهذا نفو متوى وتبك ثانيه متوى رأيكني يعني كتير متوى سمي سمتي إذ لو أرار بذلك لو ذاتي الله يعرف متوى لأن آية لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين da annabi isa ka ce kamar sauran mummunai to da ka dai duka wannan abai suna da lallai annabi isa ne sa na maryam bai rasu ba to da ka ce sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske su akwai hadisan da malam bukhari da malam tafsir to Allah ya saraba daga sahabi dan albarka abu ne Allah ya ce ke cewa manzon Allah ce wallahi nafsi bi na rasa da ubangiji Allah wanda raina yake hana shi da yushakan an yanzila fikum ibn maryam lallai ya yi kusa annabi isa da maryam ya sauka a cikin haka mana adilan yana hukunci da alaci cikin fa ya tsira kwari sai karya kuros wa ya tsul khinzir sai kashe aladu wa ya da uljiziya zai aljiziya a ban kasa wa ya fi zulma dukiya za ta yawa a ban kasa hatta ya kubala wa ahadun sai da kora ga kakaruka da saka kaba wani bari karba ba hatta ta kura sadatan wahidatan khairu min ad-dunya wa fiha har ka ce sitira dai da zaka yi Allah ta ku duniya da wani cikin duniya sun bai abu hore da sannan abu hore sahabi nan albarka Allah ya ji kashi rahama ya kara yadda da shi yake cewa wa ya in ku wannan وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته باب ورتك أهل الكتاب فاتيس يا إيماني da annabi saka wa mutuwa shi sai wanne nuna kenan a ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran inni mutawaffika ba ana nufin mutuwa ta gani ba wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida sannan ranar tashi alkiyama annabi tarkace mai shaida a gare su wa hada tafsirun min abi hurairah radiyallahu anhu li hadhihi al-aya sannan wannan tafsiri ne daga wajen abu hurairah Allah ya darshi ga da wannan aya بأن المراد بها أن من أهل الكتاب من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته lalle a cikin ahlul kitab akwai wanda zai imani da annabi isa ka mutuwarsa wa zalika inda nuzuli akhir zaman wa haka ne bare ne a kashin zamani a lokacin da annabi sai sauka dari da ni a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna lalle annabi isa da bare mu da dawo wa in min ahlul kitabi illa la yu'minu bihi qabla mauti shine hadisin da Rasul Bukhari da Muslim Allah ya gasu da rama daga sahabidan albarka Abu Hurairah Allah ya ce ke cewa manzo Allah ke cewa kaifa antum idza unzira ibn maryam fiikum wa imamukum minkum yaya lamarin ku dai kasance a lokacin da za a saukar da Isa dan Maryam alhalan jagoran ku yana cikin ku hadisi na ku shine hadisin sai Muslim hadisin Imam Muslim Allah ya gashi rama daga sahabidan albarka Jabir dan Abdullah Allah ya ce wai fi shi سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جعل برام الى سوى لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق وصع الأمة وصع جماعة حاكك الأمة تا ودا كبوش وصنا ياجي أتنك السياء ظاهرين إلى يوم القيامة ما ناسنا كان قد كهر إذا هدج الكهر فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم sai isa na wani mutum allah tabbata a gare shi ya sauka fa ya kuru amiru sai shugaban musulmai ce salli lana yi mana sallah fa ya kuru la sai annabi ta ce a'a inna ba'dakum ala din umara lalle shashi ku ya goro rani ga wannan shashin al'umma ta ku sannan kuma hadisi na hudu wanda ke nuna lalle annabi isa da wani zai sauka shi shine hadisin da imamu awu da ya rawaito Allah ya zuga gashin rahama daga wajen abu wurin Allah ya zara shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al anbiya wa ikhwatu lil ala lalle annaba ɗan uwan juna ne sannan kuma mahaifansu daban-daban addinin su guda ɗaya ne sannan wa inni awlan nas bi isa wal maryam wanda Allah ke cewa lallai ni na kutantanta da isa da maryam alaihi salam to malaman hadisi Allah ya tsaya su zarama kun ambata wannan hadisi na saukan jujal suna cikin hadisai mutawatira kuma da imamu kistani rahmatullahi alaihi ambata abu jafar ya ambata a cikin nazul mutanasabi alhadith mutawatir zaka zakar malamai sun ambata lalle wannan hadisai suna cikin almutawatira malam kitanin da farko fi ma sabaqa ba'd al-ahadith al-warith fi nuzul isa alaihi salam a bayan abu ta ko hadisai da suka zo wajen sauka annabi isa alaihi salam ولم أذكر جميع الأحاديث الواردة في نزوله amma dai ban ambata ka dukkan abin da suka wani suke magana kan saukan wannan bawan Allah ba Allah Allah khashyata an yaqul al-bahr ina tsoron kare kan ce ba suke yi mana tsayi wa qad ja'at hadhihi al-ayat fi sahih wannan rubutu cikin hadisai cikin littafai ingantattu ba da cikin bukhari da muslim wa sunan cikin sunan al-arba' wal masalih bal kitabai na muslim wa ghayru da wani min dawawi da suna cire tafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ويتدل دلالة صريحة على صوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ولا لتصنع نوني نوني أو نوني أبيلي أقل الله النبي عيسى أولا ليه سوكا بسنزا ولي ولا حجة لمن رده باب وجه قبطول ليه يرد ولا لكان سوكا عيسى أولا باب وجه قد تقبطون ليه رد ولا لكان سوكا بركة أو قال إلا أحادث أحد كوكبك شاول الله يسري أحد أقوة zahirar ta zo karisa da ka sai a ce wannan hadisi ne a had ba za a yi amfani da shi ba lallai don mutum wanda ta hadisi a ba a saboda su zai mai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sannan kuma lallai don mutum da mai da hadisan manzon Allah ba baya ake da su lallai ya samu damuwa Allah ke الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قالت ويسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وذاك وتسلم يرد حديثا يمسيه المؤيد حديثا سو كان النبي عيسى نسيه حديثين احد آه، ولا يكون حديثين لا تقوم بها الحجة حجة بس أيها اخي أو إن نزوله ليس أخيرة من من أقائد المسلمين التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها wasu ma suke cewa saukan annabi isa ba a ce cewa cikin aƙidan musulmai wanda ya kawo su imani da ita ne an nau'i da al hadisu wajen al-iman bi yadda lamarin yake nan hadisu ya tabbata to wajibi ne a yi imani shi wa tasdiqu ma akhbara bihi as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wada labari shi wala يجوز lana رد qawluhu bai halatta gare mu ba mu mai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na لكونه حديث آه وصول يدرس حديث لآه حديث آه نعم لأن هذه حجة واية وأن وجهة تبنزى رونانية سبق أن أقصت فصلا في أول هذا الباب بينت فيه أن القرآن إذا صح وجب تصديق ما فيه ذات أفرق اللتاب الأي بياني أكل الشيء حديث القرآن إلي إن قلت واجبين أقل قتاج أي كرشي وإذا قلنا إذا مكتي إن حديث الأهد ليس بهجة شيء حديث الأهد باع قبه جانشي فإننا نرد كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تدورنا مغانا دام يدى لسيما يسوى فيها لسيما من الله صلى الله عليه وسلم ويكون ما قاله عليه الصلاة والسلام عابثا لا معنى له سيكا شاونا وقال فلا أبنينا وساء بين معنا كيف والعلماء قد نصوا على تواتر الآلف في نزول على في عيسى عليه السلام يا لمن لك malaman musulunci sun kafa a yi kakan kakan ka sun yi bayani akan lallai farisan da suka zo akan saukan annabi isa hadisai ne mutawatir amma na ba sahabi da ya rawaito ba na kuma makaranta malam shugaban ita hadisai masabai guda 20 da ta suke wannan ruwan hadisai da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik wa ta'akkuru huna qa'id bin akwari don an fata wani bangare lokacin garin malamai hadisi dangane da saukan annabi isa alaihi salam da kuma ganganun malam mutunci suka yi imamu tsawari mana Umar tafsiri bayan ya bata sabani akan ma'ana rasuwar annabi isa alaihi salam سكت وأولى هذه الأقوال بالصحة ma'ana قول an ni معنى ذلك أني قابضك بالأرض ما في تنتنت maganganu da inganta. Shi ne maganar wanda ya ce. ma'ana Allah yana nufin dan karbe ka dan dauke ka daga ƙasa wa rabi'uka ilayya na daukaka ka zuwa gare ni لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الجزاء da hadisai sun yaɗe daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa Isa dan Maryam alaihi salam zai sauka sai kada tujar sun masaka ba al-arif وقال ابن كثير مالك أن كثير كتابين تفسير القرآن العظيم تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقتطعا ذات ثالثة يرد وجم من سن الله صلى الله عليه وسلم wanda suke nuna lalle annabi isa dan maryam da ya sauka kafin ranar tashin alkiyama yana jagora mai adalci sannan kuma da hukunci da adalci ثم ذكر أكثر من ثمانية عشر ألفا في نزوله sannan mana dan kasir Allah ni kan shirara mar korba na musulunci ya ambata da sanar suka fi goma sha takwas wanda suke magana kan saukan annabi Isa na Maryam mala sadiq Hassan khan ke cewa wal ahadithu fi nuzuli alayhi salam kathira hadithan da suka zo suke magana akan saukan malam annabi Isa da Maryam hadisai ne masu yawa Zakar shaukani min hadith 29 hadithan haka imamu kittani ya ambata cikin littafin mutanafi za ka yake cewa imamu shaukani ya ambata hadisai guda 29 ma bai da sahihin hadisin da ya inganta wa hasan da wanda ke hasan ne wa ba'ifin munjabi sai ke mai rauni ne amma kuma da iya karfafa shi min ma wa maskurun fi da dajjal daga cikin hadisan da suka suna magana akan saukan annabi isa a akwai wanda aka ambata shi a cikin hadisan jaddad wani da ma huwa mazkurun fi ayatul muntazir daga cikin hadisan akwai wanda aka ambata su cikin hadisan al-mahdi al-muntazir wa tadummu ila dhalika aidan al-athar al ta an as-sahaba daga sai kana kuma da asar maganganun sahabbai suka zo da yawa falaha ba raf wannan wannan maganganun sahabbai manzon Allah suna da hukunci kawai manzon Allah ne sallallahu alaihi sallam ya fada illa majalil jihad fi dhalik samun manzan Allah bai ita ce biyar zai saka ba har sai ya kan ya ji wannan magana daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masaka sannan malam ya gargaro wannan hadisai wa qala ta jami'u ma suqnaw dukkan hadisan muka gargado da asa da gado sabon manzan Allah balaga haddu tawatur ya sai haddu tawatur ma'ana hadisan sai ya da wani jama'a da yawa ne sawa la yakhfa ala wallahu fadlu istila kawai duk dai wani malami da kace yana karatu yana bincike lalle zai gane wannan hadisai sun ya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka wajen malam Muhammad Sadiq Al-Gubari Allah ya shiga sharaba sai ka tauka tawata tilqaul bin zuhr Isa alaihi salam min ghairi wahyi min as-sawat was-sabi ka wannan da suka zo a tsakan Annabi Isa sun tabbata daga wajen sabon manzon Allah da tabi'ai ba wata tsayewa biyu ba wa asba'a wanda mabiyansu wal a'immat da jagororin musulmai wal da malamai min sa'il mazahib ala mamarri zamani ila waqtin hada tun wancan lokaci duk kowane malami na wazan raga yana fari lalle fa annabi isa da maryam zai sauka wa qala kita tawatara hadha tawatur la shakka fi saukan annabi isa da a gashin duniya ya yadu yaduwar da babu shakka a cikin sa ya yi suna so an yankirahu an yankirahu ta yadda babu wani zai iya inkarin haka illal jahalatul aghbiya sai wawaye jahilai wawaye to da ka amma ta yi wani lokaci ba sai kan ce ba jahili ba ne ya inkarin hadisi sau da me a lokacin hadisai ba sai ta zuwa gare shi wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman shekarun baya ta ga sun karfi da tafi hadisi a cikin wannan kasa ta mu zan gimi ke ruko yana duniya da layyar malam ta wa zakara ba rawa min as-sawati فعد أكثر من خمسة وعشرين صحابيا يا إرغوان سكروا يتوانا لسي ذاك في إرغوان صحابي قولا إشان بيت رواه أنه أكثر من ثلاثين تابعية سنوان سكروا أنا لسي إرغوان صحابي مزا الله إشان نبير لنا سن كيسا بتنف صحابي تنف تابعي سلاسل ثم رواه تابعي التابعين سن أكثر من بين صحابي سكروا أهل سنة قولا بأكثر من هذا وهكذا أخذوا أئمة كتب والسنة. idan kana so ka gane sanda suka yi magana a kan jujan da annabi isa alaihi salam za ka yi kuma irin musnad na imamu tsayanisi da musnad ishaq ibn rahawiya da musnad imamu awad da musnad usman ibn abi shayba da musnad abi ala da musnad al-bazzar da kuma musnad al-dailami da kuma sahih al-bukhari da sahih muslim da sahih ibn khuzaimah da sahih ibn hibban da kuma lissafu imamu hasan al-mustadrak da kuma musnad abi awana da kuma littafin isma'ili da littafin yau al-maqdisi a cikin al-muktara da wani su sannan haka ashabu sun sun rawaito wannan haka idan ka zo cikin littafin tafsir da ma'ajib mu'jamul awsat da mu'jamul kabir da mu'jamul tawfika sun ambata wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka wani man jama'a hadisi bin Isa alaihi salam a Sheikh Muhammad Anwar Shah al-Kashmiri Eh, shi ba malamai suke kokari wajen tattara wannan sai akwai imamu alwa a cikin a tasiriya wa mata wata na fiye da zuwa limar to kaga malamai wasu ke sun ba abun mai muke sosai har sun ambata da sai masu yawa da su gaskiya kan haka sannan sun mai ke cewa fa zaka da aksa min sauyi da hadisa ya ambata da sai sun kusa ba'i wanda duka suna magana da kan sosan annabi isa da malam alaihi salam sannan idan ka cikin littafin aurin ba ku shari abu da hau yi ta tawatar da al'asibar wa ayin nabi sallallahu alaihi wasallam fi rubu'i ta mamar yabu sallallahu alaihi wasallam da sama hadisai da yawa sun yada daga wajen manzan allah a kan saukan annabi isa dan mulan daga sama sannan dai ka gara jikin shi idan ka wajen abu shaikin allah da mai rama shi wa kita nazuri isa alaihi salam fi akhir zaman min ma lam yastarfi al muslimin saukan annabi isa dan mulan a ƙarshen duniya yana tun ababen da malaman mutunci su zamani a kashi wanda zai sauka zai sauka da sai ne matsala ya faɗi su idan ka zaunar shekul islam al'allamatu al-muhaddisu zaman muhammad za ka zai albani allah ya kai jira mai kake iya ilam allah hadisu dajjal wani zuri isa alaika mutawatir mana albani allah ya kai jira mai kake kasar ya kai ma allah mai karatu hadisan da zo tana magana akan dujar da ya zo duniya ga kuma alfiyar suke magana annabi isa dan maryam da ya sauka lalle alfiyar suke yada wajen sabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mu da imanu biya wajibi da imani da ku wala tasar wa man yaddai fiha anna ahadithu karka rudu da magana wanda yake cewa ni sai ne aha fa innahum juhalun bi hadha al-ayy lalle su kunya ji ake ce ilimin hadisi wala sabiyan man tatabatu fa kai da kasar da ba da bi hanyar wannan من بل لتنوى يتمي آل ولو فعل لوجدها متواترة ولا ألباني ألا جبان شيء كتوى داوتي يابي بها يونا لفن دا ياسا يتقيا دا وجمع دا ألا صلى الله عليه وسلم كما أشير بذلك أيب مثال لهذا العلم كما إذا ما لواني في كي لا كاكا إذا كده وجمع لي ابن عجل ما لك إنه إلماء دا كحافظ ابن عجل ما يسوى من المؤسس حقا أن يتجرى البعض على الكلام فيما ليس من إخفاره ikhtisasi yana cin abu da yau kamta maka rai a ƙarshen duniya kaga mutane suna fitowa suna burkan kirki mutum ya zo yana magana akan abin da ba ta kafa shi ba bai da ilimi a kai ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai fada ba ya ce manzo Allah ya fada alhalin manzo Allah bai fada ba ya ce sahabi ya fada alhalin sahabi bai fada ba wannan yana cikin damuwoyi wanda suka afka wannan al'umma ta wannan Allah صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما كان نزول عيسى عليه السلام ذكره طائفة من العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة لو كان النبي عيسى أولا ما لم يكن أمر عقيدا أهل السنة وأنه ينزل لقتل دجال قبلها الله صلى في النبي عيسى أولا zai saukai zai kan dujjal Allah ya kara muna ta dujjal imamu awad an hanbal a cikin usul yake ta usulul sunnati indana التوثق بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توشا سنة أولم سينا مسيح رقو دا أبن دا سابن من ذن الله تسلم تاكي والاتضاء بهم دا كوي دا سابن من وترك البدع دمر بدع وكل بدع تنفي الضلال كو سبيا قاتت سياسي ما أنك مالك ثم ذكر جملة من اخرة أهل السنة ثم قال والإيمان بأن المسيح جدا خارج المقصور بين عينيه كافر don sun aƙida ta mutane na gari sabon manzon Allah da ta gayi da dukkan wani mutum na gari da biyo bayan shi ne mutum ya imani lallai dujal zai zo duniya sannan kuma in ya zo gidan duniya a tsakanin idanun shi a gunshi a rubuta kafir ba na ya kama ta Allah wal arif lati ja'at fi wal iman bi anna zalika ka'in sannan kuma ya zama zuwa ta sauke imani da su sannan hakan ya faru وأن عيسى sauka أنه تعدي سوكا فيقتله ya لطف يكتشي شيء wajen قبة أكثر القوس باب لطف wannan shi ne a takaice ababen da malaman musa ta ambata idan mun zo gobe ke zama abu mai ta hikima ce wata hikima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta wannan saukan annabi Isa da Maryam wallahu ta'ala a'la wa ala wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi bil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إيمانا آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد لا تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسائر أعمالنا لا جعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الحياء والعلماء الأحياء والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حراسنا، اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم أحقن دماء المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين